waye ya ce dole sai na soka wace doka aka tanada da ta ce sai na soka da ka tsaya a gabana kana mun wannan shashashar tambayar ta malohanci akan a wani so mutum zo nan in ina magana da kai yaro tsaya da kyau aikin banza tambayar ka nayi wace doka ta ce dole sai na soka babu shi kenan kana cin abinci kullum ka amsa min na tambaye ka kana cin abinci kullum eh bakar fata muddin kana gida na to lalle ka sa yalla bai a karshen amsar ka a gare ni to kana ci kullum eh kana da muhalli eh tufafi a jikinka eh, a ganin ka me yasa hakan saboda kai <laughs> dama mana na san saboda ni ne amma a ganin ka me dalilin hakan saboda kana so na sanka kowace safiya haka nake fita nakan ci kaniya ta ina lamuntar hamagawa kowace rana saboda ina sanka kusan ban taba ganin sakare irin ka ba to aiki na ne haƙi ne da yana ta yi a wuyana namiji kamata ya kula da iyalansa kana zaune a gidana kana cika cikin ka da abinci na ka bi lafiyar gadona ka kwanta saboda kai ɗana ne ba wai don ina wani son ka ba saboda aiki na ne na kula da kai dan ka ne a kaina mu fayyace wannan lamari yanzu yanzu anan tun kafin ya zarce haka ba dole bane na soka